saboda ita yarinyar daga ita sai mahaifiyarta baban ta rasu wajen shekara haka dan dama dai da suka wuce to ina ganin ya kamata ce gaskiya an taimaka musu sarki waya wace anguwa suke ne a ba wannan babban layi suke cikin loko nan ne unguwarsu Allah shi kenan in Allah kai mu gobe sai ka kai ne in je gidan nasu to me zai hana ko da yanzu ma sai mu je ko a'a sai ai dare yayi

Allah ƙara sauƙi Allah baki lafiya Allah sarki to Allah sarki sannu shi ashe babbar bakuwa ce da mu <laughs> Allah sarki sai din ga mai can mai gidan nan ya rasu hmm? Allah yau mai gidan nan rasuwa sakamakon ciwon koda da ya fama da shi mun je asibiti likitoci suka rubuto mana kuɗaɗe masu yawa muka zo muka nemi taimako a inda muke zaton za mu samu ba mu samu ba haka dai har Allah ya karba abunsa ya Allah ya a ba gidanmu ba ne aya muke yi dama tun baya rasuwan mai gidan shi wa mai gidan shi yake biya mana haya to watansa biyu kuma shi ma Allah ya masa rasuwa shi wata na gaba ma mai kamawa za mu sake biyan wani kuɗin haya dama ita zara'un ita ce take samun wani in tashi in koma madalla za a koma eh to Allah ya kiyaye hanya a sauka lafiya Allah ya saka da addu'a Allah ya kara mu to madalla gida ya to a gaida shi a gaida sai to zai ji insha Allah. insha Allah me yasa ba za ka yarda da abin da nake gaya maka ba me yasa kake tantama saboda gaskiya ina ganin abin mawuyacin abu ya ce kamar ki ba ki da sauri ko dai kun samu matsalar saurin ki ne amma kike koyin ba ki so ki ba bai kamata a ce ka yi tunanin haka ba musamman idan ka duba yanayin gidanmu kullum ana kacaniyar yadda za a nemi yadda za a rufa wa kai asiri ta ina nake da lokacin da zan saurari wani saurayi ba ma wannan ba wa kake tunanin zai iya auren wacce ba ta da komai wa kake tunanin zai iya auren wanda ko an kai mishi ita ba kayan ɗaki wa kake tunanin zai iya wannan jihadin ban taɓa samun taimako a wurin wani ba kamar yadda kai mana a baya sai zuciyata wata lokacin har saƙa min take yi dama ka sake kaɗe ni ka ci gaba da yi mana taimako sai gashi mahaifiyarka ta sake dankaro mana da wani taimakon da na ya gaza ɗauka bana fatan aurewa kaina saboda ba na neman rabuwa da mahaifiyata. Kinga, abin da nake so ki gane shi ne ki daina kuka. Kuma ba ƙarya ba ne kun sha wahala a baya. Amma yanzu ki ɗauka cewa tun na shigo rayuwar ku, in Allah ya da wahala ku ta yi. Daidai bakin gwargwado na zan ga cewa na na yi ƙoƙari na yi taimako iya yi na. Amma ki daina kuka, ba shi da amfani a gare ki. Sai dai ya ƙara miki damuwa ma a cikin ranki. ki dinga amfani da ilimin ki ka daina kira na mai ilimi ban taɓa yi ba ban san komai ba tun da na taso ba abin da na sani sai kalla. amma kina so ki zumuncin da muka kulla amma wannan maganar ka ajiye ta a gefe shin dama akwai wanda zuciyarki take so ne ko ɗaya babu kuma ba na jin wani zai shiga cikinta kamar yadda na gaya maka tun farko me dalilin da sa ba za ki dama ba saboda ina gudun ɓata maka dan na san daga lokacin da muka fara soyayya sai ka ga hauka hauragiya da rashin kan gado ban iya ta ba ban san yadda ake yin ta kaga hakan zai iya sa kai kuma ka guje ni Wai yanzu duk wannan wannan duk naki ne? Duka. Ikon Allah. Ikon Allah. Duka dai? Kaɗa wannan mutane suna da kirki wallahi. Kai an gode musu. Saka musu. Amin. amma anya zara uba kya ganin mutanen nan suna da wani mugun nufi a kanki tunda in ba haka ba babu wata magana kwakwara a tsakaninku amma dibi irin hidimar da suke hmm? ai ya ce idan zan yadda zai aure ni me shi ya gaya miki haka na yau zan saka ruhina a cikin dalilina yaya zan yi yau da raina ina yau zan saka kaina ina zan saka ruhina a cikin dalilina yaya zan yi yau da raina yaya zan yi yau da kaina ina yau zan saka ruhina a cikin dalilina lalle ba ka da hankali ba irin wannan ne nake son ka aura ba hajiya ke kika ce kina so in aure yar talakawa kuma shi ne na kawo nan ɗin amma kuma dakata dakata ba ni son ga maganar banza ban yadda ka aure ta ba domin har yanzu din ita kanta ban ga mai gamsuwa da su ba hajiya mutanen na mutanen kirki idan kika hana ni auren wannan yarinyar yanzu me hujja ki kuma tunanin da nake kenan ita ma domin in gaya maka wannan dalili na da yasa ba za ka aure ta ba saboda ba yanzu ma nake son kai auren ba wato a gaskiya har yanzu ina da shakku a kan maganar yaron nan saboda gani nake yi kaman so yake yi ya yaudare ki a ƙarshe ya gudu ya baki ya mu da tararrabi kai gaskiya dai matsiyata wa'anda ba ku aji kawai ba sai tsiya ina ma amfanin ku haka kawai daga nace ba kuma ko abin arziki sai a ce wai ɗana ake so sai ɗana ake so bai yiwuwa to wallahi ku sani raddin na ƙara jin an gaɗi yake da ɗana to hukuma ce zan sa ta ɗaure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ba a hankali ajiya dan girman Allah ki haƙuri ka yi mamu shiru kada ki ƙara yin magana in kika saki ki ƙara yin magana ina tsinke ki da magi haba hajiya ina ganin girman ki ya za ki shigo cikin gida ki nemi tana mana hankali ko dan kin mana alheri kada ki saki bakin ke rushe ki ne da naki hana ki auren dana akan dan naki ne zaki shigo cikin gidanmu ki nemi tana mana hankali ƙwarai kawai to idan an rabu da shi shi ke nan ko huta ko huta da musiba ta da bala'i na dama ni ba san dan nake nake yi ba kawai kara nake masa saboda abin da ya mana ta hino no bari dalilina dalilina zuciya tana kallon waje tausaya mani Idan ya tana kukan wa zai tallafa min Rana da zafi in waƙuna abin a tausaya min Basan eh? dalilin yin haka ba ya san yau da raina Dalilina Ina ta taɓa ga an irin wani abu Yanzu abin da nake so da kai Ka tashi ka je gida Kar ka gaya mata ka zo nan ni zan je in so ki bayani ne ko za mu sa'id yanzu na hana ka auren wannan yarinya shine ka je kai kara ta wurin ƴan uwana hajiya ki haƙuri ba na haka dan bata miki rai bane na lura cewa idan na ci gaba da bin umarninki zan iya fadawa halaka zan iya jure rashin kuɗi da kuma yunwa koya take amma ba zan iya kaucewa tarkon sha'awa ba gaskiya ka yaro kai maka yi tunani Alhaji, an na manta da sakon Indo ma sai da na ganta. Ka san Indo ta ce min tana so ta je ƙauye ta ɗauko ɗanta ta dawo da shi gurinta amma idan ka yadda. Na? Indo? Eh, a wannan al'amari ai yayi kyau to ai sai a je a ɗauko shi gida gashi gida dama ba kowa kin ga ai sami yaro gida jiya haka ne gaskiya to shi ke kar ka shiga fa sai ke indo ta shi shiga ɗakin miji na zai shiga yanzu na son ya zo ne ya fara zazu wow kai kai kai kai kada in ce balkisu ta kenan na kenan san da zuwa daga yau kin zama mai gadon zinari na domin kuwa ni na san na iya ka iya ne na iya zaben mata mana hmm. ai sai yau na tabbatar kina da tsalelen kyau hajiya don Allah don annabi ne dai karka fasa min kai gaskiya to haka ne ni ko na alƙawarin zan tanadi kayayyakin gyaran kan domin kullum sai na fasa shi Zube mu tafi mu ka zauna don na riga na san ka gaji haka abin yake a daga ganin kama duk ka gaji to yanzu me kake so na fara maka tausa kake so ne maka ko kuma wanka kake so ne ko kuma abinci kake so na kawo ma to to wannan ne kadai yi to duk wanda kika zaba min shine daidai da to yanzu ta mu shiga ciki na fara maka wanka idan yi maka wanka sai in zo maka tausa sai kuma baka abinci ka ci na gode ya yaya sunanka ya yaya sunanka sa'idu <laughs> Allah sarkin iko hajiya kin daɗe kina bani farin ciki marar adadi kuma alhamdulillah a yanzu kin shayar da ni wani ruwan da zan daɗe ban jiki kishirwa ba hajiya yanzu Allah ya haɗa ni da wannan yaro amma sai na ji a raina ina ƙaunarsa tamkar ni na haife shi to ai abin ne ya zo ɗaya wallahi ni ma Sa'id ya shiga cikin zuciyata baka gani da nake son yaron nan ba sai Allah ya sa kuma duk abin ya zama ɗaya da ni da kai to ai hajiya idan soyayya ta yi ƙarfi ra'ayi sai ya zama ɗaya so da yawa kikan so abin da ni nake so haka zalika ni ma ina son abin da kike so to saboda haka ina roƙonki don Allah mu riƙe yaron nan tamkar mu muka haife shi haka ne alhaji amma abin da nake so da kai alƙawarin da na kai mini kar ka canja min akan yaron nan abin da kai min alƙawari ka yi min shi hmm, wani lokaci idan na tuna rashin haihuwa zuciyata takan yi baƙi kirin kamar baƙin gawayi tunani yakan gushe mini hankali na ya tashi a'a hajiya kin ga don Allah ki daina kuka kada ki kuka akan wannan al'amari ni na ɗauka miki alkawari in Allah da ba zan taɓa saɓa miki ba ba zan saba miki ba kuma alkawari na gaba da zan miki shine ni fa ina ƙaunar ki ne fiye da ɗan ma da zaki haifa nan gaba fa a gidan nan hajiya to ga wani albashir na biyu wannan Indo? Indo lafiya a cikin ɗaki na tsakar daren nan. Wallahi wani bera ne ya takura mutane a cikin gidan nan. Yana cikin kuma ƙarƙashin gadon nan idan har ba fito da shi aka ya kashe shi ba zai ci gaba da barna. Bera kuma a ɗakin nan? Yana ina? Yana cikin ƙarƙashin gadon nan. yanzu ake kira kuma za a cikin daren nan tausaya man idan ya tana kukan wa zai tallafa min rana da zafi in waƙuna abin a tausaya min san dalilin yin haka ba ya yi yau da raina na. Dalili na, dalili na. dalilina dalilina dalilina dalilina dalilina dalilina dalilina dalilina zuciya tana kallon waje tausaya mana Idan ya tana kukan wa zai tallafa min Rana da zafi in waƙuna abin a tausaya min Ba san dalilin yin haka ba ya yi yau da raina Dalilina, dalilina, dalilina, dalilina, dalilina allah da ni a yanzu na yanke shawarar ƙarin yin aure ƙarin aure kuma kar ki daga hankalin ki na yi alkawarin ƙari akan kulawar da nake miki a baya ba na so wallahi ba na so tunda kana buƙatar haihuwa ni kuma Allah bai hore mu kinga ajiya ki da hankalinki matsayinki yana nan a cikin zuciyata har abada ba zan taba sauya miki ba kuma ba zan taɓa yadda matar da zan auro ta zo ta raina min uwar gidana ba wannan ba zai yiwu faɗin yana sauyawa a kowane lokaci kin gaja ke haƙuri ki kwanta ki bace ki daina ɗora kanki damuwa irin wannan da yawa to ba za ka aura ka faɗa min wacce za ka aura Hajiya kin san dai babu yadda za a yi zan yi aure biki san matar da zan aura amma ina mai roƙon ki ki danna zuciyarki ni da kaina zan ɗauke kin kai ki inda take domin ku gana idan lokacin ya karatu. jiya na bi kwana biyu gaba ɗaya kin canza? Tafiya ƙalau Wata matsala ce da yanzu ke damuna, amma ina so ki da shawara. Zauna. Indo, sanadiyar rashin haihuwata. Alhaji wai zai ƙara aure, wai kishiya zai mu. Yau mun shiga uku, shikenan mun fito rana. Yanzu Alhaji wai ba shi wannan shawarar. namiji kenan ai duk wanda ya ce namiji uba ne zai mutu Hajiya karki haka, ki zauna komai wuya komai daɗi. kar ki sake ki bar gidan mijinki ba zan iya ba gwara kawai ya sake ni in huta ba zan taɓa iya zama ba wallahi Ya haƙuri hajiya ha'a ki kyale ni kawai gwara ya sake ni ki ni ni na san masifar da nake ciki addinin musulunci babu wani boye boye ka fito ka gaya mata gaskiya halin da kake ciki duk abin da zai faru ya faru na san kuma ba ma abin da zai faru insha Allah kuma za ka zo ka min bayani alaji ina tsoron wani abu amma kana ganin babu wata matsala musamman idan balkis ta ji wannan al'amari babu wani matsala da ka je ka aure wacce bata san dawar garin ba ai ba har ka je ka aure wacce ka san ido da ido gaskiya ne to gaskiya alhaji ina ganin zan jarraba sai dai kawai ka ci da addu'a Allah ya ba mu sa'a Indo kuna kallon TV ne? Eh. Indo ina son ki bani shawara ne. Yanzu ya dace a ce kamar ni a ce bani da magaji. Gaskiya bai dace ba kuma bai kamata ba. Haka ne. Yanzu misali idan na ce zan ƙara aure don na samu haihuwa na yi rashin kyautawa ba ka yi ba yawwa indo yanzu kika zo daidai gurin dama abin da nake son jikin. to a yanzu na yanke shawarar ƙara aure kuma na yi ƙuri'a ƙuri'ar ta faɗo kanki a'a kwantar da hankalinki kwantar da hankalinki so nake ki je ki shawara daga nan zuwa gobe idan shawarar da kika yanke ta yi daidai da za ki aure ni ki sanar da ni zuwa gobe zuwa gobe za ku raina wayo ni za ku raina hankali maciya amana kina cikin gida na zaki auren min mijina to wallahi biki isa ba wallahi hajiya ba laifi na bane ban amince ba kuma wallahi ba zan taba amincewa kallon ke munafuka Cece Indo. wace ce ke zargin ta kashe mijinta ba zargi nake baran kai daɗe duk abin da ya faru akan na. kuce akan abin da na gani ga ta can Robust! Arrest her! You're under arrest. saboda haka ne na ga rashin imani da rashin hankali irin na mace wanda komai san da suke yi ma mazajensu za su iya hujjar da za ki riƙa kin hashin aure ba domin mutum baya mutuwa sai lokacin sa yayi kowane musulmi ya san wannan Dan abin da kika aikata shirme ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu al'umarsa mu yi aure mu hayayyafa Dan yi alfahari da mu ranar alkiyama amma ke gashi kin hana shi kuma ya yi umarni da taron samari da su yi aure idan kana da iko sai dai idan baka da halin yin hakan ya umarce mu da mu dinga yin azumi don mu dinga kama bakinmu amma ke ga yaron nan yana da halin yi kuma ya yi niyyar yin auren nan amma kin hana shi ko ba mu haka ba idan kin hana shi yin auren nan za ki hana shi neman matan banza ne ko da mu haka ta faru me kenan kika aikata kin hana mutum sunna kin bari ya aikata zunubi don haka ki tubarwa ubangiji don kin so ki aikata zunubi shi ma ɗan naki ki nemi yafiyarsa don yana da hakki a kanki aka na yafe mata duniya da lahira na gode to shi Allah ya kiyaye gaba amin ai na ɗauka ba kenan kin koma wajen an tantaki a can abuja kamar da ke gaya ba ban tafi ba ina nan ya gar gari alhamdulillah dama wajen ka na zo domin ranar na ganka da wata kuma ba ta kai ni komai ba <laughs> dama a guri na ai babu wacce za ta fi amma ki zauna ne na me na faɗin wannan maganar ke da kika ce kin daina yi tun fil azal ban taɓa gaya maka wannan maganar ba domin kai ne ka guje ni ka rabu da ni akan dalilin da ban san da shi ba yanzu idan na ce miki a shirye nake zan aure ki ba makara ba <laughs> baka makara ba domin har yanzu da daman ka hannunka ba fa da wasa nake ba gaskiya nake ba ni ma da gaske nake Ya zan yi yau da raina ya zan yi yau da kaina ina yau tun daga wannan ranar har zuwa rana ne kamata yi ba ne da soyayya da zarabu da kuma zainab ba amma ina yi ne a ba tare da sanin kuma to yanzu ki duba ki gani ba don allah shirya da ɗanki ba me kike tunani to bari ki ji idan kin kasa kyale yaron nan ya aure ni da kaina zan nema masa ko da babu yawonki wacce kake so a cikinsu to a zahirin gaskiya kowace daga cikinsu na santa kuma ba zan iya rabuwa da ita ba saboda kowace ita ma tana suna kuma kowace na mata gaba Wace ka zaɓa ban zaɓi ba amma dai idan so samu kai sai ke ki fi mu bai babu ruwanki ma'ana da duk su biyun kake so to za ka iya auren su Allah ya hore mu zan iya auren su to alhamdulillah Ina zan saka ruhina a cikin dalilina, yaya zan yi yau da raina. yaya zan yi yau da kaina ina yau zan saka ruhina a cikin dalilina ya rike amanar sarko